tarjama takaitacciya ga malaman karni na uku na musulunci waɗanda suka ƙware wajen magana akan mazaje masu riwaya za mu tashi akan ar-raqmu thalithu ashara al-fasawi yaqub bin sufyan al wanda ya rasu hijira da shekara 277 sun mutu shekara guda kenan da shi da Abu Hatim al-Razi ya rasu kafin Abu Hatim da wata guda ne kawai kamar yadda aka bada labari shi uh, shi uh, shi wannan malami mai suna Yaqubu bin Sufyan al-Fasawi yana da hadisai a cikin littafin Sunan Tirmidhi da na al-Imam An-Nasa'i sunan shi Yaqub bin Sufyan bin Juwan Abu Yusufa bin abi muawiyat al-farisi al-fasaw wulida bi fasa an haife shi a garin fasaha wani ƙaramin gari ne a ƙasar farisa wanda bai da tarihin garuruwan ilimi don haka ya tirsa su zuwa ga barin garinsu garinsu babu malamai babu tarihin riwaya babu tarihin yaɗuwar ilimin hadisi abin da ya yada kasashen su shine shi'anci da haka zaka ci shi ma har an tuhume shi da dandanan shi'anci dan ba abin mamaki bane ya aka lura da irin garin da ya taso da irin al'ummar da ya fara rayuwarsa a cikin su wa wasala rihlatihi al ilmiya haka ya ci gaba da tafiye tafiyen sa na neman ilimi wa yaqulu okay wa talaba al-ilma fi sibahu ko ya koyi karatu sun yana dan yaro wa wasala rihiyatihi da almiya ya ci gaba da yawace yawace shi na neman ilimi wa yaqulu ibn kathir ibn kathir yana cewa qadra hala fi talab alhadith ila albuldan an hakika malam yaqub ibn sufyana alfasawi ya tafi zuwa kasashe na nesa an na nesa dan neman ilimi wa tagharraba an watnihi 30 aman ya zama sanatan ya zama baya garinsu ya bar garinsu tsawon shekara talatin a rayuwarsa baya garinsu ya ji ƙasar makka da misra da ƙasashen iraki su ne kufa da basara da bagdad da ire-irensu ya wuce ƙasashen sham su beirut da dimashika da duk ƙasashen da suke wannan yankin su ramla su baitul da makamantansu yayi yawo ce yawo ba dan kankani ba babu shakka yayi yawo na neman karatu sosai da gaske wa qala al-hakim abu abdullah al-hakim an-naysaburi yace amma sama'uhu wa rihlatuhu wa afradu hadithihi fa aktharu min an yumkina dhikra yace amma labari akan hadisan da yaji labari ya saurara da tafiye-tafiyen da yi, da irin hadisan da ya ruwaito ya kadaita da su waɗannan sun fi karfin a ambace su ba za a iya ambata su gaba ɗaya ba wa qad hasala ala hazzin wafirin min al'ilmi ilmi wal ma'arifa fil hadisi war rijali malam yaqub bin sufyan ya tattara rabo mai tsoka na ilimi da karatu a bangaren hadisi da sanin mazaji ya kulu abu zur'a abu zur'a tarrazi yana cewa قدم علينا من بلاد العراق يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله malam yakubu بن sufiyana ya zo wajen mu daga ƙasar iraki mutum ne wanda an kasa a yana yana yawon karatun na ya taba gamuwa da wata jarabawa shine ya wayi gari kawai idan shi ya makance saboda tsabar kallon acibalbal da yake yana karatu cikin dare aka ce yayi ta kuka ya dinga kuka kamar yadda al-khatib al ya ba da labari a cikin littafin tarihu madiyatus salam haka al-imam az-zahabi ma ya hakaito wannan labari da ya dinga kuka ya kwanta bacci sai mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mishi kai yakubu kuka me kake ne shi ya manzon Allah ina kuka ne saboda nadama da bakin cikin cewa ba ni da ido da zan ga hadisanka ci to ba komai idan ka zai dawo yanzu nan sai manzo Allah sai sallama ya kama fuskar shi ya mishi addu'a a cikin mafarkin ya mishi tofi a idan shikenan sai ya waye gari kawai idan shi ya dawo ya warke haka ya tabbata a cikin tarihinsa haka shi ma wali ne go wali ne wa sufyan al-fasawi aidan min al-a'immati alladhina rumu bit-tashayyu' sufyan ibn yaquba al-fasawi yana daga cikin limamai da aka jefe su da matsala ta shi'anci yaqul ibn al-asir ibn al ya cikin tarihinsa ya yace kana tashayyar. yana da ɗan jinin shi a shi'a wa ya ibn kathir ibn kathir yace qala al-hakim abu abdullah huwa imamu ahli al-hadith bi farisa wa sabahu nasabahu ba'dhum ila tashayyar. Shi shine shugaban malaman hadisi a ƙasar farisa wasu malamai sun danganta shi zuwa ga shi'anci akwai malaman da suke takikin littafin sa al-ma'rifatu wa tarikh sun yi kokari wajen nuna cewa wannan magana ba ta da asali littafin yana nan anan sama mujalladi biyar ta hakikin da aka yi masa akwai wanda yake bugawa cikin mujalladi bakwai sunan shi kenan al-ma'rifatu wa tarikh yana tarihin gari gari ne da makaranta makaranta da mazaje na hadisi tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su yana kawo riwayoyi kamar da kamar littafin tabaqatu bin sa'id ah, sai dai kore ire-iren waɗannan maganganu abu ne wanda yake yana da wahala gaskiya saboda Allah duk malamin da kaji an ce akwai ɗanɗanan shi an ci gare shi zaka ga wasu malamai suke kokarin su kore wanda hakan yana da matukar wahala kaman kaman Abu Abdullah al-Hakim ne saburi shi kanshi kama al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman kamar shi wannan da ire-iren ba za ka iya raba su da wannan matsalolin ba kuma abu ne na tabi'a da ya kamata a fahimta saboda yanayin garuruwan da suka taso da irin mutanen da suke sune iyayensu ko malamansu na fari babu mamaki dan sun samu irin wannan dandanan sannan kuma kullum muna fada cewa a cikin tarihi na ilimi na hadisi idan aka yi ta'biri da tashayyu'i to ya bambanta da a yanzu aka ce wannan da tashayyu'i idan irin ƴan shi'a ne irin waɗannan na yanzu batattu batattu gaba ɗaya dinnan to zaka ji an ce ne yana da raf wannan ka zaka ga malamai ba sa ba sa daga mishi kafa koda kuwa ya kasance malami ne amintacce tsika zaka ga za su ambaci cewa to amma yana da matsala kaza to wannan tashayyu'i din da ake ambata ba wai irin na yanzu bane su kuma waɗanda ake cewa yan shi'a a yanzu a wani lokaci sukan zama wai su ma suna alfahari da irin wannan maganganun haka ji suna cewa wai ai akwai malaman hadisi da dama ƴan shi'a na taba jin wani daga cikin ƴan shi'a da suke rayuwa a wannan zamanin yana irin wannan magana to kaga jahilci bisa jahilci na farko dai ba ƴan shi'a ne irin ka kai mai zagin sahabbai ba irin su ba yake amri kawai ana nufin a wannan siyasar rikicin su masu goyon bayan sayyidina ali goyon baya wanda zai sa su dinga nuna cewa wanda ba shi ba bai da gaskiya shi yake nufi kawai shayyar to duk mutanen iraki da farisa da mawara an nahari a lokacin duka tafarkin su kenan kamar yanzu mutum ne ya taso a ƙasar Zaria ko Kano ko Sokoto sai kuma dan an ce yana jin Hausa kai mamaki daman bai kamata a ce bai jin Hausa ba idan baya ji shi ne abin mamaki idan aka samu wani wanda ba Hausawa suka haife shi ba amma ya taso a Kano ko Zariya ko Sokoto ko Maiduguri sai ya ce bejin hausa shi ne za ka fara tambaye shi to ko a barikin sojoji kake ko kuma kawai da an haife ka ne kana ɗan yaro aka bar garin da kai ko amma inda yana ji hausa dama ba abin mamaki ba ne to shi ne za a yi mamakin wanda bai da ɗanɗanan ci ne ya taso a wannan garuruwan saboda garuruwan shi'ar kawai ake a waɗannan shekarun ita kawai ake wanda baya yi shi ne bare so da shi ma yana da irin wannan matsala ta fifita siyasar sayidina ali akan siyasar sauran sahabbai musamman sayidina usman da irin su muawiya da sauran banu umayya wani kuma yakan wuce wannan matakin haya kai ga matakin batanci ga waɗancan wannan ya zama yana da buluwi kenan a shi'anci idan batancin shi ya zarce waɗanda suka shiga rikicin ya kai kan waɗanda sun ma mutu kafin rikicin to shine ya zama rafidi ken su sayyidina Abubakar su Umar da makamantansu ka mataki mataki mataki ne kamar yadda nasibanci haka yake mataki mataki Allah ya tsare sai ci gaba da cewa a ishtara anhu annahu kataba an alfi shaykh ya shahara cewa Yaqub bin Sufiyana ya rubuta hadisi daga malamai sama da dubu kullihim thiqat dukkaninsu amintattu al-imamu az-zahabi a cikin siru a'lamin nubala da yazo nan wajen yayi tababa cewa akwai tababa game da wannan magana yace dan ga mashika sanan yana da mashika yace malamai basu fadari uku ba ya ruwaito riwaya daga cikin su to ina sauran na biyu kuma ba duka waɗannan 300 ne amintattu ba haka zahabi yayi wannan yayi wannan naqadin amma dai bai kare ta kai tsaye ba wallahu a'lam وذكره الحافظ الذهبي في من في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل har ila da shi al-Imam zahabi ya ambaci malam Yakubu dan sufiyana daga cikin mutanen da wato ake dogaro da maganar su a wajen al-jarh wa ta'dil wa wasafahu al-Hafiz ibn Hajar bit-ta'annud fi Zaid ibn Wahab al-Imam al-Hafiz Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a cikin littafin sa na na na, na muqaddiman bukhari shine huda sari da kuma cikin tahdhibut ya yayi magana akan wannan malami a matsayin ɗaya daga cikin masu ta'annuci masu masu zaftara fiye da kima kenan ga mazaji idan sun zo kansu da yake magana akan ɗaya daga cikin masu riwayan da aka soke shi cikin cikin rijalus sahih bukhari shine zaid bin wahab al-juhani wanda muhadrami ne zaid ibn wahab al-juhani muhadrami ne ya rasu hijira da shekara 96 ah, yana daga cikin rijalul jama'a to yaqub ibn sufyana yayi magana akan shi da da ibn hazar yazo kai sai yake cewa takallama fihi yaqub bin sufyana bi ta'annuti malan yaqub dan sufyana yayi magana akan shi da ta'annuti da barna yayi barna wajen magana akan shi da ya kokarin ya raunata shi ko ya nuna cewa yana da matsala wajen kafa hujja da shi wa qala az-zahabi na Imam az-Zahabi ya faɗa fi tarjamati Zaid bin Wahab shi ma dai a tarjamar Zaid bin Wahab al-Juhani a cikin littafin Mizanu al-I'tidal kenan yace min ajillati tabi'ina wa thiqati daga cikin manya-manyan tabi'ai da kuma amintattun tabi'ai muttafaqun ala al-ihtijaj bi malamai sun haɗu kan kafa hujja da hadisinsa sa illa ma kana min yaquba alfasau. in banda dai abinda yaqubu dan fasawi yayi fa innahu qala fi tarihi a cikin al wat tarih yace fi hadithihi khalalun kaseer a cikin hadisin malam zaid bin wahab akwai barna mai yawa sai zahabi yace walam yusibul fasaw fasawi bai dace ba wannan magana kuskure ce wannan magana ta ciki mai zan laiti da wa hada yadilu ala nau'in min shidda wa ta'annut inda wannan yana nuni zuwa ga nau'i na tsanani da ta'annuti a wajen maganganun da fasaw yake yi akan mazaje walahu kitabun bismil ma'rifati wa tarikh wa kad aksara yahi ibn ma'in an-naqla minhu fi tarikh shi shine kamar da muka ambata al-ma'rifatu wa wanda hatta al-imamu Yahya bin Ma'in yakan ɗauko maganganu daga cikin sa a cikin nashi tarihi to wannan kenan jama'a dangane da malam Yaqub bin sufiyana al-Fasawi rahimahullah sai malam ya ci gaba da cewa ar-rabi'u ashara at-Tirmidhi at-Tirmidhi haka ake karanta sunan da wasali kasa akan ta'un Tirmidhi akwai wasu wanda suke karanta shi da Turmizi amma kuskure ne haka al zahabi ya haƙaƙa a cikin littafinsa siru alamin nubala haka kuma al sam'ani a cikin al cewa ana karantawa ne da tirmizi nisba ila wani gari mai suna tirmiza wanda shi ma gari ne a cikin khurasan mawara an-nahar abu isa muhammad bin isa bin saura bin Musa bin Bahak As-Sulami Al-Bughi at Malam Muhammadu ɗan Isa ɗan Saura Sauratu ɗan Musa ɗan Bahak bada talab al-hadith wa tafa bilad an haifi al-Imam At-Tirmidhi a shekara ta 209 bayan Allah alaihi ya rasu 279 a cikin watan Rajab shekarar 70 dindi kenan a duniya Allah ya gafarta mishi al-Imam Tirmidhi babban malami ne da kowa ya san labarinsa da kima sa ilimi yi yawon neman hadisi wa tsafal bilada ya kewaye kasashe duk da yake shi bai je kasashen Sham da Misira ba mai وسمع خلقا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين ya ji hadisi a gun malaman ƙasar Khurasan kasar su kenan da malaman ƙasar Iraki Kufa da basara da da kenan da kuma alhijaziyin sune mutanen makka da madina da taif wala zama muhammada bin isma'ila wata takharraj bi sannan yana ce zama a gaban malam muhammad dan isma'il al-bukhari har graduating a hannun bukhari wa kana tirmidhi yudrabu bihi al hibs ana buga misali da tirmidhi wajen karfin hadda hatta innahu istata'a an yu'ida ala shaykhihi 40 hadithan min gharaib ahadithihi fi majlis alladhi sami'a min ya iya mai da malamin sa hadisai guda arba'in daga cikin gara'i waɗanda ya saurare su a lokacin da ya ji su yana gama jin su aka ce to maimaita su ya maimaita su daya min ghairi an yukhti'a fi harfin yadda ka san an yi rikoda a gama kawai a playing a jiko ta kama ya taɓa tafiya za shi wani gari da yake zuwa ya koyar da hadisi yakan tafi da kayan raƙumi hudu aka ce a lokacin na na riwaya to da ya tafi da su sai da aka je sai aka ga shi ayi kuskure ba buhun da tafan aka dauko ba wani buhu ne can daban ba na wannan riwaya ba shi sai mala ya zai ce to shikenan ba ku mai ku zauna kawai shikenan kawai ci gaba da karatun da ka ba tare da yayo shiri ba ba tare da yayo shiri ba kwata kwata haka malaman da suke jama'a shi sa ake zaka ji an ce ana buga misali da su wajen wajen karfin hadda akwai malam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi wanda uh, ya kasance kamar da aka da labari a cikin tarihin a cikin littafin Tarihu Madinatus Salam kullun yakan zo ya zauna a gun wani baqqal wato mai sai da kayan gwari idan wannan dan gwarin ya ya kunna a cibalbal fitilla shi bai da kudin fitilla sai dinga amfani da hasken yana kofa yana kofa hadisan shi da kullun ya saurara sai da ya kwafe riwaya dubu sai ya fahimci fa yayi kuskure wannan fitilar ba da izinin mai ita yake kofewa ba kuma alluna ne sai kawai tafi bakin kogi ya je duka ya wanke su ya wanke gaba daya da <laughs> zai sake rubuta kayan shi da ka da hasken farin wata kuma gani kamar ka dauki file na computer ka yi delete din shi duka <laughs> sai kuma ka sake reproducing din sa yadda yake kaga waɗannan mutane wanda suke kama aljanu wasu jama'a kama aljanu kama ba yan adam ba wa da bi bara'atihi ustadhuhu bukhari malamin shi imamul bukhari ya shaida cewa tirmidhi ya iya za ku wanda ya samu pass mark a hannun buhari to ai ya kure kenan faqala yace man tafa'atu bika manta mimman tafa'atu sada bukhari zai mutu ne yake ga masa yana takeici da bakin cikin rabuwa da shi lokacin da zai bar lokacin za su rabu kai sanda bukhari zai koma garin su din sai sai sai yace matirmidi kaka damu amfanin da na ci a wajen a wajenka bai gaza kai ma amfanin da ka ci a wajena ba ma'ana mun ce juna ne mun koyawa juna dan shi ma yayi riwayan wasu hadisai ɗaiɗaiwa a gurin ɗalibin nashi Alimamu a Tirmidi ba shi da riwaya ko guda ɗaya a cikin kutubus sita babu wanda daga cikin asabul kutubus sita da ya riwaya daga gare shi ko da yake shi yi riwaya da yawa daga bukhari musamman da kuma wasu daga cikin sa'o'in bukhari din amma shi babu wanda daga cikin asabul kutubus sita da ya fitar da hadisinsa da haka ka ga ibn hajirin da ya zo a cikin ta tahdhib sai ya ambace shi a cikin tsabaka ta goma sha biyu ta ƙarshe waɗanda dama ya ce galibinsu ba su da hadisai a cikin kutubu sita sa'o'i ne na mutanen da suka yi jinkirin rasuwa daga cikin malaman su imamun nasa'i ya ambace su ne yawanci don tamyiz a ciki ya ambace su za ga ya ce minar saniyar ce ashar don bai da hadisi a cikin koda ɗaya daga cikin kutubu sita وقال الإدريسي هو أحد الذين يقتدى بهم في علم الحديث ce ɗaya ne da cikin waɗanda ake koyi da su a ilimin hadisi sannafal jami'a wal ilala tasnifa rajulin mutqinin ya rubuta littafin al-jami' jami' tirmidhi da kitabul ilal irin rubutawar mutumin da yake nuna ƙwarewa a cikin riwayarsa wa kana yudrabu bihi al-mathalu wa min kutubihi al-ma'rufa littafansa da aka sani akwai littafin kitabu al-jami' shine wannan sunan tirmidhi da ake cewa wanda ake buga shi a cikin mujalladi biyar wanda a cikin kutubu sita yana da wani salo da ya bambanta da na saura shine magana akan mazaje da magana akan mazhabobin malaman fiqh da muqaranan waɗannan ra'ayoyi tirmidhi ya kadaita da waɗannan sannan ya shahara a wurinsa shine ya fara yaya tabatu akan cewa hadisi ya kyautatu ko kuma hadisi hasanun ne sahihun da kuma amfani da lafazin garib dan nuni zuwa ga rauni da da da tunkudewa al-Imam Tirmidhi da ma babban malami wannan tafi na shi ya da dimbin ilimi wanda baka samun shi a wajen littafin in a cikin sa ba ya ya ya samu laruran makanta a ƙarshen rayuwarsa sakamakon idan shi da ya ta ciwo har ya zama ya makance dindin wasu malamai sun ba da labarin cewa an haife shi ne makahu amma maganar da muhakkikai suka tabbatar irin sa Imam Zahabi shine cewa daga baya ne ƙarshen rayuwarsa ya makance wa al-Idrisi anna lahu kitaban fil jarh wa ta'dil an ba da labarin cewa yana da littafi akan jarh wa ta'dil amma ba a san littafin ba tayi ya bata ne tayi kuma ba haka bace magana ko ana ishara zuwa ga kitabul ilal wanda akwai as-saghir akwai al-kabir wanda ilal as-saghir din shine wanda ibnu rajabin al-hanbali ya mushi sharhi a cikin mujalladi biyu wa zakara as-sulami kitab at-tarikh lahu as-sulami kuma ya ambaci littafin at-tarikh nashi وسبقه ابن النديم nadim a cikin أتكلم الفيرسات شما يا أنبتا ويرى العلامة أحمد شاكر رحمه الله ta'ala. al'allama ahmad muhammad shakir allah ya gafarta mashi yana ganin cewa annan al'ilal alladhi dhakarahu ibn nadim ghayr ghayr al'ilal alladhi fi akhir al yana ganin daban ne guda biyu al ko ash-shaykh al-allama Ahmad Shakir yayi aiki ma littafin sunan Tirmidhi na ta hakiki wanda ba a da irin shi a yanzu da muke magana ta fuskar tantancewa da gwara nuskoki din da tantance mai asali musamman saboda nuskokin ana samun bambance-bambance wajen hukunce-hukuncen hadisan wani wurin hasanun gharibun wani wurin hasanun kawai wani hasanun sahihun wani garibun kawai da sauransu to malam malam Ahmad Shakir ya dauki wannan littafi yayi aiki akan shi da bai karasa ba kamar yadda Allah cikin ikonsa ya bashi dama yayi aiki akan kusan daya bisa uku na abin da ya kamata a yi ma littafin musnadul imami ahmad kafin su malam bashar awad ma'aruf su su karasa kuma wannan abin da ya abin mamaki in gaje karanta maganganun da al-imamu zahabi yayi a cikin tarjuma abdullahi dan gidan imamu ahmad tayyuma daga nan ya ciro wannan fikira da yake magana akan musnad riwayan abdullahi daga babansa sai zahabi yake cewa wannan littafi a matsayin shi na kundin musulunci muna roƙon Allah ya kawo wani mutum da zai mushi aiki wanda zai tantance riwayoyin ya tsaya ya tace ya tsara shi akan mu'jami na sahabban da masu riwaya daga gare su sannan kuma ya tantance riwayoyi wanda ba su inganta ba ya magana akan su yace da za a samu ma mutumin da zai mai da shi akan abuwabu na fiqh fa hasanun yace ni kuma da ba dan shekaru da suka mun yawa ba da kuma karancin niyya yace da kuma mutuwa tare na san tayo kusa ga ciwon ido na ya ya riga ya kama ni yace da nayi wannan aiki in ji imam Az-Zahabi yace da nayi wannan aiki kuma wannan aiki maganar Zahabi yake a karshe karshen rayuwarsa yi ta kamar shekara hudu karshen rayuwarsa Zahabi ya kwanta ya rasu sai shekara 700 ba a samu wanda ya wannan aikin sai a wannan zamanin shi Muhammad Shakir din bai gama ba yayi kaman 1 bisa 3 na fata mun gane wannan yadda yake Ahmad Shakir ya samu wata matsala kwaya ɗaya. Allah ya gafarta mishi shine yana da tasahulanci wajen karfafan hadisan wasu mazaje waɗanda hadisan su ba za su karfafa ba a bisa surar da yake karfafa su zaka samu wannan burjik a cikin musnad din da kuma cikin tahqiqin sanad tamid da haka zaka ga Sheikhul Albani yakan maida magana ɗaya biyu haka gare shi cikin girmamawa da kyakkyawan zato da bashin mutuncin da ya kamata a baiwa malami a cikin littafansa kamar az-za'ifa kamar irwaul galil da ire-iren su kamar zilal janna fi takhriji ahadithus sunna adabu zifafi sunnati mutahhara zaka ji wani wuri sai ce malam Ahmad Shakir ya karfafa wannan riwaya amma ba daidai bane baya mushin hujumi yadda yake ma irin su kausari da makamantansu dan shi Ahmad Shakir malamin sunna ne ɗaya daga cikin jigajigan malaman sunna da suka rayu a nan kusa mutumin ƙasar Misra ne sannan ƙwararre ne akan ilimin hakiki ƙwararre ne na azo a gani akan ilimin hakiki da shi da irin malam su Abdulsalam Harun da da da ire-iren su waɗanda suka dinga tahqiqin turas a ƙasashen Misra yayi tahqiqin littafai da dama na hadisi da na fiqhu da da littafan adab irin littafin risala na Imam Shafi'i irin Ashir wa Shu'ara na Ibn Qutaybah ad-Dinawari irin shi Musnad din da da da da da, da littafin al-Imam at-Tirmidhi din Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su malam ya ci gaba da cewa kana Tirmidhi min ulaika al-huffaz alladhina kana lahum kalam fi jarh ruwati al-ahadith wa ta'dili wannan maganganun gaba ɗayan su ya dauko su ne a waɗannan da muke karantawa yanzu daga malam Dr. Nuruddin Aitar wanda malamin hadisi ne daga cikin malaman wannan zamanin shi ma professor ne na ilimin hadisi yake cewa Tirmizi malami ne daga cikin malaman jarhuwar wa wanda yake ya kai ya kawo walahu manhajun mutamayyizun fi zalika yana da salon shi da ya kaɗaita da shi wala ma inda ma takhtalifu aqwalu al-ulama'i fi rawi musamman a inda aka samu malamin da aka yi saɓani game da shi fa ya'khudhu bil jarhi fi mawdi'i wani lokaci sai ya karkata zuwa ga rauna tashi wa bit ta'dili fi mawdi'in akhar wani lokaci kuma ya karkata zuwa ga karfafarsa hasba ma yarahu sawaban fi nadri gurgudan abinda binciken sa ya gwada mai cewa shine daidai wa haqqan fi jaddihi wa bahthi kuma gurgudan abinda ya ganshi gaskiya bayan kwazansa da ƙoƙarinsa. falaisa hadha tasahulan minhu malam nuruddin yace wannan ba sakaci bane bal huwa atidalun wa insaf a'a daidaitawa ne da adalci wa kadhalika al firut fi rutbati al-hadith haka bambancin zancen da ake samu wata rana matsayin hadisin ya bambanta yau yace sahihi wata rana yace ba sahihi bane a fa inna at-tirmidhi yara bi ijtihadihi anna al-haditha sahihun aw hasanun wa yukhalifuhu ghayruhu li'illatin tadhharu lahu Tirmidhi yana iya ganin hadisi Hassan ko sahihi sai wani ya saba mishi shi ma saboda nashi binciken ya bambanta fihi ni ahini yara Tirmidhi ghayra qadiha wata illa wadda Tirmidhi yana ganin ta ba ta soki hadisin ba fi sihhati aw husnihi fa Tirmidhi imamun mujtahidun wa lahu haqqun an yakhtara ma yarahu sawaban malami ne kwararre yana da haƙƙin yayi hukunci da abin da ya ganshi daidai gaskiya ne wannan sannan kuma su ma malamai suna da haƙƙin su hukunta abin da yake ina ba ta mun gane wannan haka malamai ne ta Imam Zahabi musamman yayi magana akan cewa Tirmidhi yana da tasahul da yace wa nafsuhu fi tad'ifi rakhul zuciyarsa a wajen raunatawa tana da rauni tana raurawa haka ya faɗa cikin siru alamin nubal zaka daka al-Imam zahabi ko ya kayyayi wannan magana domin yana yin ta ne bayan istiqra'i tam akan irin maganganun Imam Tirmidhi da kaiwa da kawowa ya irin su zahabi da ma sun fi karfin kawai su yi magana na farko mutane ne masu insafi masu adalci a maganganunsu duniya ta shaida haka istiqra'i ya tabbatar da haka sannan mutane ne da suka sha suka koshi sun karanta tarihin mazajen nan suna suna da masaniya akan su fiye da mutanen da suke zamani da su ma'ana fiye da mutanen da suke zamani da su Tirmidhi sannan fiye da mutanen da su zabun suke zamani da su ko mun gani in dai mutum ba malami bane dan ya zamani da Tirmidhi ko Bukhari ba zai fa zabi sanin su ba haka wanda yake zamanin Zahabi to Zahabi ya fi sanin wancan fiye da shi ma'ana kaman a cire shi daga zamanin da ya rayu ne a kai shi zamanin wajen sanin mazaji haka haka malam Khalil ibn Aibak as-Safadi yake fada a cikin tarjumar Zahabi da yake cewa malamin mu Zahabi kamar kace an yi mishi an yi wani taron duniya ne gaba daya aka tara mishi mutane sai zama kuma kowa da label a jikin shi bayani akan waye shi ya dinga dubawa yana kallon sa daya bayan daya yadda ka sa an mishi baje kolin mazaji ba wai yana tunanin su bane kamar yana ganin su to irin wannan malamin ba daidai yake da kowane irin malami da ka sani ba daidai yake ba al-Imam zahabi Allah ya gafarta mishi sai malami na karshe a wannan tabaka shine Ibn Khirash shine Abu Muhammad Abdurrahman bin Yusuf bin Sa'id bin Khirash al-Marwazi al-Baghdadi wannan wani malami ne mai ban mamaki bari mu bar ah, su malam ah, ah, Abdulmajid su magana da kansu ji abin da ke tare da shi na mamaki sunan shi baban Muhammadu Abdurrahman dan Yusuf dan Sa'id dan Khirashi kana min al-muhaddisin al-ma'rufin bil hifzi wal al-wasi' daga cikin malamai waɗanda aka san su da haddan hadisi da yawace yawacen duniya da da sanin karatu قال بكر بن محمد بن حمدان المروزي سميت بن خراش يقول شربت البولي في هذا الشأن يعني في طلب الحديث خمس مرات yace na taba samun kaina a cikin kunci da kishirwa da ta sa har na sha fitsari na har biyar saboda neman hadisi saboda wahala da ya sha waqad asna ala bin firash ghairu wahidin min al an samu da dama daga cikin malaman hadisi sun yaba mushi yaqulu abu nu'aym ibn adi ibn adi yake cewa ma ra'aytu ahadan ahfaza min ibn khirash ni ban taba ganin wanda ya kashi girman hadda ba وقال ويقول الحافظ الذهبي ذهبي yake cewa da shi yana sifata shi yake cewa al-hafiz bariun naqi malami ƙwararre wanda ya tantance hadisai wa qad nuqima alayhi at-tashayyu' an zarge shi da shi'anci da kuma rafidanci kuma ya tabbata ba wai zargi bane kawai wa qala abu zur'a kharraja ibn khirash masalib ash wa kana rafidiyan ya rubuta littafi ya same suna masalib ash-shaykhaini wato abubuwan zargi abubuwa waɗanda suke ba na falala ba ga ima ga abubakar da umar kaga wannan tsantsagariyar rafidanci ne Allah ya tsare mu wa qala ibn adiyin ibn adi yake cewa wa qad yuzkaru wa qad dhukira bi shay'in min at-tashayyu'i wa arju annahu la yata'ammadu al-kadhiba an bada labarin cewa yana shi'anci inji ibn adi yace amma ina fata ya zama baya daga cikin ƴan shi'a masu yin ƙarya da gangan din waƙalar zahabi da zahabi ya fushi jama'a da yana wannan magana yayi fushi yace kana mu'assarun makhzulun hadha mu'assarun ce wannan malamin malami ne da ya tuntube makhzulun kuma tabadde ne malami ne amma ya tabe kana ilmuhu huwa balan ilmin shi ya zama mashi abin Allah wadarai wasu ayyuhu, dalalan Ƙoƙarin shi ya tafi a banza Udu billahi minash shaƙa. Allah ka tsare mu daga bata ji zahabi yayi fushi ne zaka ji wannan maganganun dai dai a cikin maganganun shi da yazo yana magana akan wani malami na manta kowa ne ne yanzu ya faɗa ya faɗi irin magana akan wannan yace ina fatan ya zama bai tabbata ba amma oke akan ibnu bata ne wani aka ce mujassimi yace ina fata ya zama bai tabbata ba dan maganganun shi da kitabban shi suna gwada cewa ba mujassimi bane yace in ko ya tabbata yace fasuqan lahu wasuqan yace Allah kai mana nesa nesa da shi shi Allah ka raba mu da shi idan da gaske ne to haka yake idan ya fushi zaka ji irin waɗannan maganganun dai dai haka zaka ji irin maganar da ya akan ukaili da yake tarjama Ali ibn Abdullah Madini mun karanta ko yake cewa amalaka aqalun ya ukaili yace ko kai mahaukaci ne wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin da yazo yake cewa jahalatul rafida lam yadrul haditha jahilan ratibawa muna ba su uzurin su ba su san hadisi bane wala sira ba su san tarihi ba wala kaifa tamma ba su san me ya faru ba ba su san me ya faru da Abubakar da Umar da Usman da Ali Muawiya Hassan Husaini duk wani rigingimin jahilan yan shi'a ba su san su da haka sai abinda nasu malaman kawai suka gaya musu da shi suke itimadi akan shi suke gina zargin su da kaunar su da kiyayyar amma kai da kake malin fa anta ayyuhal hafizul bari'u alladhi sharifta baulaka in sadaqata kai malami da aka ce ka sha fitsarinka inda gaske ne fitir hal a yawon tafiya fa ma uzurka inda Allah kai mai uzurinka ka san ilimin da ya kamata a ce ka tsaya akan gaskiya ma akhbaratika bil umuri bayan ka san abubuwa mai uzurinka fa anta zindiqun mu'anid <laughs> lil haqq kai batacce ne wanda yake jayayya da gaskiya fala radiyallahu anka shi kada Allah ya dada kai <laughs> zabi yayi fushi sosai eh akwai irin waɗannan malaman jama'a wa da zaka ga su a cikin malamai da tarihi wanda sai kaga malamai ne abun Allah wa dare kamar Isma'il Shazaku wanda mun yi magana shi a baya malami ne mahaddacin hadisi amma makayyaci ya yi bayyana cewa yana yin ƙarya har a cikin hadisi da duk malamai suka yi watsi da shi kuma sa'an su bukhari ɗin ne su abu zur'a ba su fi shi hadda ba kuma malami ne shi ma da almadirin shi da mabiyan shi ma amma ko je ne wajen ƙarya shi ne taɓa yaudaran abu zur'a ɗin nan da abu zur'a razi ya zo garinsu basara kenan ya ɗan zo bakunta aka yi ce a nemo mashi wanda za su yi musaffa ta hadisi sai aka nemo shazaku da suka zo suna ta yi suna ta yi kun ya ga asuba ta kusa za a kure shi sai kirkira hadisin ƙarya kawai kuma mazajen duka mazajen mutanen garin rayu yace ma Abu Zur'a kasan kasan wannan Abu Zur'a yi ya yace ban taba jin shi ba kai hadisan mutanen garin kuma shi wanda akwai wanda baka sani ba sai na tashi <laughs> irin da ita ta suke yi ko in yi dan ga ya sami dan wani abu sai ce ya tashi aka ce Abu Zur'a ya kwana cikin bakin ciki cewa za a ci ga wani hadisi a garin zai san shi ba da gari ya waye ya fara tambayar mutane da suka bashi masauki wai da gaske ne wannan mutumin dama yana da hadisan garinmu da ban sani ba aka cewa ne cewa da ah, shi shikenan ya maka shegiyar ai kaza ne ce to alhamdulillah yanzu na ya kwanta kaga wannan shaida ce aka an kama shi da karya. yana cikin tarihi su Baghdad so sai sai da malami sun yi watsi da ilimin shi sun hakura da ilimin su idan mutum yana da matsala kankanuwa akan tirsa su zuwa ga riwaya hadisin mun sha karantawa a nan kuma za zo kan wasu daga cikin malaman hasu bukhari wanda suke da matsala ɗai-ɗai-ɗai haka su ubaidullahi bin musa su abu asim nabi su khallad bin makhalad su su abdurrahim ar-rawajili wadannan da matsalar shi'anci shi'anci din ko ko rafdu abin nan ko nasibanci ko makamanci haka ko wani ka ji an ce ba kaddare ne kaman qatada bin di'amata Sudusi suddusi malami ne daga cikin ƙadariya zabi tarihi shi yake cewa irin waɗannan ana kau da kai game da barnar da suka samu kansu a ciki a ba su uzuri saboda falalansu, to irin wannan ɗaiɗaiɗai misali da za a ce a samu malami sai ga kuma wataƙila yana ɗan shan wiwi haka in ya ɗan ji kan shi ya ɗan yi sanyi yana ɗan ƙara caji da wiwi ko akwai su fa zai akwai su <laughs> to ga gani wani malami ne ina ga yana bin yan siyasa yana dan yana dan kauce hanya idan an zo batun zabe yana da shi ake rally to ba za a ce ba a san karatun shi ba wani za ga malamin qur'ani ne amma kuma za ga dan manchester ne da su ake kallon ƙwallon kudu za ga wani ma shine shine shine limamin gidan kallon ƙwallo kuma in an ci kofi da su za a fito ana ihu a gari ka gani in an zo taron yan kungiyar masoya wannan kulab din shi zai bude da addu'a duk akwai irin su to waɗannan duk da ba haka ya kamata su zama ba ko amma za ga sai a ba su uzuri sai a karɓi ilimin su in an bukaci zuwa gare shi amma a ce malami kuma dan shi'a rafidi ko malami kuma a ce amma ɗan hakika ne a irin wannan zamanin irin waɗannan yan ɗariƙan nan gulatul mutasawwifa din nan ko kuma malami amma mai ƙarya ko je ƙarya muraran ko wannan ba farɓarewa a gurin su ina fata mun gane wannan ko yana da wani fasikanci kamar a ce barawo ne ko mazinaci ko dan daudi ne to waɗannan ba za a karɓa ba amma ƙananan matsaloli waɗanda kai ma da kake ɗalibin ba ka rasa irin taka dawo to waɗannan sai a haƙura da yadda suke a yi ta'adda Allah ya gafarta musu a dinga jin ina ma da sun fi haka to su ne ire-iren wannan da zaka tantance a cikin malamai amma zaka ga ire-iren yanzu shi ibnu khirashin bai da riwaya a cikin kutubus sittah haka wancan Isma'il Shazukuni shi ma bai da shi haka nan kuma zaka kamar irin su wancan malamin alƙalin nan Nuhu ibn Abi Maryama Nuhul Jami' duk da yake wasu daga cikin ashabul kutubu sita sun yi riwaya daga gare shi kamar shi imam Tirmidhi dan Tirmidhi kamar yadda muka ji yana da tasahulanci an samu hadisi waɗanda suke wasu manakiru a cikin a cikin littafin sa zaka ga haka idan kana bincike a ciki to da haka ba wani abu ne sabu duk wannan yana nuna maka yadda zamani yake ne a kullum mutane ba su gushe ba a irin yadda ka gansu dinnan mutanen kirki da na banza masu kangaro da wawaye attajirai da talakawa sarakuna da mabiyansu masu hakuri da masu ɗacin hali wanda za su mutu da wuri da wanda za su dade a duniya wanda suka sa abin da suke da wanda suke yi da ka haka duk inda Allah ya duniya haka mutane haka Allah yake raba irin wannan baiwa kowane zamani ya bincina ya bayar وما هذه البدعة المنكرة كان ابن خراش من النقاد المتكلمين في الرجال تدى وانا بدعة تاسا أما ينا تكما لمي ما سمى غنى أكم مزاجي كما أنا كربان مغانس وقد شهد بمعرفة هذا الفن غير واحد من المحدثين آه malami fiye da guda a cikin malaman hadisi ya shaida kwarewarsa akan wannan harka fa zahabi nafsuhu asna alaihi biqauli zahabi da kanshi da ya mishi wannan muguwa addu'a ya yaba mushi yake cewa al-hafizul bari'un naqid wa zakarahu fi dhikri man yu'tamadu qawluhu fil jarhi wa ta'dil duka zahabi ya ambaci wannan can da ya fusata ne ya wadannan magana amma dai ba a kin karban maganarsa akan jarh wa ta'dil wallahu ta'ala Na'am al-Imam zahabi a cikin littafin sa wato al-ibaru fi khabari man yace sanata 10 wa 200 shekara ta 212 a wannan shekara an yi wa Imam bukhari an mushi mace-mace da yawa za ku ku ji malaman shi sun mutu a wannan shekara sosai za mu ji magana a kansu shekara ta 200 da na wane? ya eh. ya yawaita haka yato magagun daga littafin tsaye eh. shi wa ne eh. ito ya ba sai da ba sai da ba sai da ya mutu sannan ya iya amfani da littafin abin da ya faru shi ne tarihin mutanen da shi ya rayu da su ba fahimta ko ya je inda suke ya haɗa ma ido da je inda suke abin da ya kwafa ke nasu ce aiki hakan irin na maka kima ne tunda ya ya dan ma ina gaba da shi a ilimi yana gaba da shi a dabaka in har ta su zuwa ga kwafan abin da ke cikin nashi dama ana faɗa a sanar cewa ya na gaba da shi ne ka gani وفيها جهز المأمون جيشا عليهم محمد بن حميد الطوسي لمحاربة بابك الخرم in kun tira mun karanta tun a can baya wannan wannan khawariji da ya na fito da gwamnati babikin al-khurrani wanda ba a nasara akan shi ba sai a shekara ta 222 ma'ana sai bayan shekara goma kenan daga wannan shekara sannan ka samu nasara kan shi to a wannan shekarar ma an sake hada sojoji daga daga lokacin Ma'mun yana garin Mosul ya hada rinduna sojoji da yawa ya tura su zuwa Azerbaijan inda babu kaɗan yake don su kai mushi farmaki wafiya fiya azhara al bi khalqi al-Qur'ani sannan ya bayyana aqidarsa ta khalqul Qur'an qarara yace ita ce aqidar gwamnati shi amma azhara fil amil madi min at-tashayyu'i bayan abin da ya bayyana a shekarar da ta gabata na shi'anci cewa Aliyu ya fi Abubakar da Umar daraja ya bayyana waɗannan aqidu yace sune aqidun gwamnati kuma wajibi dukkan musulmi su imani da su in ba haka ba su shiga bala'i a hannunsa fashma azzat minhu al-qulub zakata suka raurawa suka shiga jikinsa ta tashi aka aka kyamaci maganganun wannan halifa wa qadima dimashqa yazo garin dimashq fasama biha ramadana yayi azumin ramadana gaba daya a garin kuma hajja bin nas sannan ya gangara zuwa kasar makka don aikin haji wa fiya tufi al-hafiz asad ibn musa al-umawi nazil misr wa yuqalu lahu asad as rawa an shu'ba wa tabaqati wa rahala fi talab al-hadith Wasan wasannafa tasanifa a wannan shekara kuma malam Asad ibn Musa ibn Ibrahim ibn al-Walid ibn Abdul Malik jikan Abdul Malik dan Marwan sunan shi Asad ibn Musa ibn Ibrahim kakan shi dinnan Ibrahimu yayi halifanci a Banu Umayya karshen daular su na lokaci kankani kafin marwanu ne da Himar yazo ya ya kautar da shi mun karanta a baya kuma shi wannan an haife shi ne shekarar da daular ta kawo ƙarshe 132 uwarsa ta gudu da shi yana ɗan yaro zuwa ƙasar shi shikenan sai ya zauna a can har ya zama malami malami ne da ya ƙware wajen kara sunna da kara a ahlus sunna shi ta ake ce mashi asadus sunna ba asadus sunna wannan da muke rayuwa da shi ba ba asadus sunna wannan malamin na Kaduna ba kuma gane asadus sunna wannan can bayan shi ma wannan asadus sunna din ne ko al abu dawuda da alimamun nasa'i sun fitar da riwaya ta hadifinsa. fiƙa ne mina haka al bukhari ya yi ta'aliƙin wata riwaya daga gare shi rawa an shu'ubata wa tsabakati ya da riwaya daga shu'uba da sauyin shu'uba ya yi tafiye-tafiye wajen neman hadisi yana da littafi sananne kitabu zuhud daga cikin tafan da ya rubuta وفيها, وفيها الفقيه أبو حيان إسماعيل بن حماد ابن الإمام أبي حنيفة سيكما جيكا أبو حنيفة شين إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة وند القالين يكوما لمن فكه سنني رواء مالك بن مغول وجماعة وولي قضاء الجانب الشرقي ببغداد القالين أنقور قبس أبغدادا وولي قضاء البصرة كما يقال القالين شاكس البصرة ya daga cikin alƙalai masu hikima da basira da aka sani a zamanin wa kana mawsufan bizuhd wal ibadati wal adli fil ahkam an siffanta shi da gudun duniya da ibada da adalci wajen hukunce hukunce da kuma sanin ya kamata malami ne mai falala da yake da rubuce rubuce randa aka cire shi daga alƙalancin garin basara haka mutanen garin suka rako shi suna ta mishi godiya da murna suna amin suna bakin cikin kuma rabuwa da shi saboda adalcinsa amma ba malamin hadisi bane wanda yake da riwaya a cikin kutubus sitta wa fi hal Husayn ibn Hafs Hamdani qadi asbih asbihan wa muftiha sai kuma al-Husayn ibn Hafs ibn al-Fadl ibn Yahya al-Hamdani alqalin garin Asbahana kuma malamin fatawa na kasar shi wannan yana daga cikin rijalul muslim da ibnu maja akthara an sufyan ath-thawri wa ghayrihi wa kana dakhluhu fil ami 100 alf dirham ah, income din sa a shekara yana samun dirhami 100 kuma wajabat alayhi zakatu amma bai taba kaiwa lokacin zakka ba saboda infaki tunda sai sun shekara ko sai sun shekara ake zakatu baya bari su shekara da kudin shi sun shigo aka ta kyauta da sadaka da sada zumunci da taimakon marayu da talakawa da gajiyayyu kudin shi irin na Allaif ibn Sa'd Allaif ibn Sa'd bai taba yin zakka ba jama'a gashi miliyoniya saboda kudin ba sa zama duk abin da ya samu idan ya ware abincin mutanen gidan shi na shekara sai ya kyauta da duka sauran ya sadaka da shi to a cikin wanda ya ware din ba kuma sai a zo a yi ta roƙo da neman abin nan ya ta bayarwa har ya dawo yana cin bashi yace da Allah kafin yayi girbi kafin gonar shi ta ta fitar da yabanya a taimaka mai a tajiri da neman bashi kuma zama an samu wasu ma a cikin iyalan gidan shi da suka dinga jin haushin abin da yake eh, mata da 'ya'ya da sarkai suna ganin yana shiga hakkin su hmm. haka laysu ibn sa'din ya rayu. wa fiha al-muhaddith khallad ibn yahya al-kufi ɗaya daga cikin malamai imam bukhari daga cikin kibaru shuyukh al-bukhari kenan wanda ya rasu a wannan shekarar shine khallad ibn yahya ibn safwan al-imam al-bukhari da abu dawud da tirmidhi duka sun yi karatu a gurin sa ya rasu a ƙasar makka asalin shi mutumin ƙasar kufa ne ya je aikin hajji ya rasu rawa an isa ibn tahman duk da yake wannan akwai sabani a wata maganar kamar da zahabi ya kawo ta a cikin al-kashif fi ma'rifati mallahu riwaya ka kutubu sita cewa ya rasu ne hijirar shekara 217 wallahu ta'ala a'lam wa tabaqati wa huwa min kibari shuyukh al-bukhari yana daga cikin manya manya malaman bukhari bukhari yana riwaya daga gare shi khallad bin yahya daga mis'ar ibn kidam daga mis'ar wani lokaci daga muharib ibnu ibnu disar kenan wani lokaci daga daga abi ibn sabit daga bara'u yau wannan daga cikin isnadojin gajeru Khalad ibn yahya daga mis'ar ibn kidam daga adi ibn sabit daga bara'u ibn azib sai zama tsakanin bukhari da sahabi kawai Khalad ne dan yahya da adiyu da mis'aru da adi yana daga cikin gajerun isnadojin da ya samu shi wani lokaci kuma daga daga Yahya din Khalid ibn Yahya sai sai sai Nafi ibn Umar Nafi ibn Umar sai ibn Abi Mulaika zuwa kan sahabi Abdullah dan Abbas aka ya daga cikin kibaru shuyukh al-Bukhari Khalid ibn Yahya al-Kufi kuma shi ma yana da irin wannan dai ga garin matsalar ta mutanen Kufa Allah ya gafarta mishi wa fiha Zakariya Binu adi al-kufi rawa an jaafar ibn sulaimana wa tabaqati wannan ma malamin bukhari ne shi ma daga cikin eh, jarabta da Allah ya bukhari na mutuwar malaman sa a wannan shekara shi wannan bukhari ya riwaya gare shi a cikin sahih bukhari da kuma cikin adabul mufrad ina fata mun gane haka al-imam muslim ya fitar da hadisi daga gare shi al-imam tirmidhi al-imam nasai al-imam ibn majah a cikin ashabul kutubu sita banda abu dauda shi abu dauda sai fitar da hadisin shi a cikin marasil kitabul marasil amma bai fitar da shi a cikin sunan ba shi ko bukhari a cikin sayyid bukhari da kuma cikin adabul mufrad sunan shi zakariya ibnu adi ibnu sal al-kufi yana riwaya daga ja'far ibn sulaiman da tabaqarsa ibnu aufin yana cewa ma katabtu an ahadin afdala minhu ban rubuta hadisi daga wani da ya kai darajarsa ba qultu al-imam az-zahabi yace hadithuhu fi sahihayn hadithun sana cikin bukhari da muslim hakanan ha ila yau fiha abu asim an-nabil abhak bin makhlad bin dahak kenan ibnu muslim ash-shaybani al-hasan shi ma malamin bukhari daga cikin kibarin shuyukh al-bukhari shi ma a wannan shekara ya rasu abu asim an nabil wato gwarzo kenan ko kwararre ko mai basira an ce malamin su ibnu jurayj muhammad ibnu jurayj shi ya sa mishi wannan sunan saboda wata rana aka ce ga giwa nan ta shigo gari ana cikin karatu har dalibai suka ruga da gudu kallon giwa gaba daya sai zama shi kadai ya rage a gaban malamin sai malamin ya ce mishi kai ya baka je ba ya ce a ni ai ganin ka yafi min ganin giwa ce lalle kana da hankali shikenan sai ke ce mishi annabi da ya gan sai ce afsihulin nabi ku bude ma mai hankali hanya ya zauna sai suna ya bi shi Abu Asim annabi shine kakan wancan Ibnu Abi Asim na sunna kakan shi ina fata mun gani, amma bai riske shi ba sai da ya riske kakan shi na wajen uwa shine a ɗayan malamin Bukhari din kakan shi ne ta wajen uwa shine Musa ibn Ibrahim at-Tabuzaki shine baban uwarsa atikatu bintu musa ita ce mahaifiyar muhammad ibnu abi asim mai littafin kitabus sunna na aqida din littafi ne muhimmi kwarai da gaske jikan malamai ne sama da ƙasa ko mun gani eh to to shi wannan abu asim bin nabi shi ma mutumin kasar kufa ne jama'a amma amin shi mutumin kasar basra ne malami ne da ya a duniya ya shekara kusan 94 ko da biyar kamar da tarihin sai nuna bukhari ya kwashi dimbin ilimi a gunsa muhaddith basra shi yana daga cikin dalil sita tufiya fi al-hijja wa qad nayyafa ala 90 ya rasu a watan zulhijja ya gota shekara 90 sami'a min yazid ibn abi ubayd wa jama'at min at-tabi'ina dan haka yake ba bukhari gajerun hadisai dan sai zama daga abu asim an-nabi sai tabi'i sai sahabi ko mun gane dan ina da riwaya daga jama'atin min al min at-tabi'in sai kuma cikin sahih bukhari da hadan su burdukka su daga cikin ah, khulafiyat na imam al-bukhari da haka bukhari yake kaddara shi kwarai da gaske da dahak bin al-makhraj bin makhraj kenan rahimahullah wa kana wasi' al-ilmi wa lam yura fi yadihi kitabun qattu ba taba ganin shi yana bada riwaya da zabi ba da ka yake ba da shi wani mutum qala umar ibn shayba wallahi ma ra'aytu mithlahu shi na rantsi da Allah ban taba ganin irin shi ba wa qala al-bukhari samitu aba ya yaqulu ma magtabtu ahadan qat mundu an mundu aqiltu mundu aqaltu innal ghibata haramu. yace tun sanda na san cewa gulma haramun ce ban sake gulmar wani ba ruwa ga dadin gulma jama'a da mutane suke wai waye da iya wannan suka baki ne babu shi sai dai ko Allah ya gafarta mana ko shi da ya gane cewa gulma ba ta da kyau bai kara gulma kowa ba mutum ne mai raha a sa da wasa da dariya irin waɗannan riwayoyin da muka ambata kamar yadda ya ambata anan Yazid ibn Abi Ubayd malamin sa kenan tabi'i yana da riwaya shi yadda din daga salamatu bin al-aqwa zaka zaga bukhari yakan yi riwaya daga abu asmin nabil shi kuma daga yazid ah, ibn abi Ubaidin yazid kuma daga salamatu dan aqwa salamatu kuma sahabi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tsakanin shi da manzo Allah mutum uku ne kawai malamin sa tabi'i sahabi wannan abin celebrity ne sosai jama'a malama hadisi suna san irin wannan suna san irin wannan sosai uluwi ne ne matukar muhimmanci Allah ya gafarta mishi sai kuma abul mughira abdul quddus ibn al-hajjaj al-khawlani sami al-auza'i wa tabaqatahu wa adrakahu al-bukhari shi ma wannan yana daga cikin malaman bukhari da suka rasu a wannan shekara abdul quddus ibn al-hajjaj wanda shi ma yana da isnadoji gajeru dan gashi ya riski al awzai kuma bukhari ya riski shi yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sittah وفي الفقيه أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجش صاحب مالك sai kuma dan gidan Abdul Aziz ibn al-Majishun kunna mun karanta a baya malami ne sa'an Malik kuma sa da takun amma kuma wannan bai hana ya turo din shigun gun Malik ya karatu ba hay zama babban malami kuma da ya gaji ilimin su gaba daya ya zama mai fatawa a kasar Madina shi sa karka bari rigima da kake da wani ta sa ka cikin moriya a abin da ke tare da shi ku dai ku rigima ku kawai amma idan ilimi ya kama a ci moriyarsa ina fata mun gane wannan ya zama babban malami ne ba da fatawa a ƙasar madina gashi nan ya ce sunan shi alkunyarsa abu marwan abdulmalik ɗan aziz ɗan majishu ɗalibin Imam malik wa kana fasihan mutum ne mai fasaha mufawwihan wanda ya iya magana mai baki wa alaihi daratul futiya fi zamanihi bil madina fatawa gaba ɗaya kanshi ta koma zamanin shi a ƙasar Madina makahun malami ne shi ma ya makance daga baya wa fiha mufti al-Andalus Isa ibn Dinar al-Ghafiqi sahib ibn al-Qasimi wa kana sarihan wari'an mujabad da'wa muqaddaman fil ala Yahya ibn Yahya sai kuma malamin fatawar ƙasar Andalus shine Isa ibn Dinar al-Ghafiqi dalibin ah, Muhammad ibn al-Qasim ɗaya daga cikin ɗalibai Imam Malik kenan kuma ya kasance shi wannan bawan Allah mutumin kirki ne mai takatsantsan wanda Allah yana karban addu'arsa yana gaba da Yahya bin Yahya al-Laythi a wajen fiqh amma bai da hadisi bai da riwaya qalilul hadith wa fiha Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf al-Firyadi shi ma malamin Bukhari kaji malamin Bukhari yanzu wajen guda shida kenan da suka rasu an mushi rasuwa ba kankanuwa ba a wannan shekara hmm. Muhammad bin Yusuf al-Firyadi malamin hadisin kasar sham din nan kenan muhammad ibnu yusufa ibnu waqid ibnu usmana asalin shi mutumin kasar abin nan ne dimashqa amma ya zo na kasar firyab al fi awwal sanad a farkon wannan shekara bi kaisariya a cikin kasar palestine kenan sai yanzu a kaisariya akthar anil auza'i was-thawri adrakahu al-bukhari bukhari ya riske shi warhala ilayhi imam ahmadu falam yudrik malam ahmad dan hanbali ya tafi gare shi sai game da su bukhari su kuma suna fitowa daga garin an yi jana'izar shi jiya da haka ba su da sauran abun yi a garin malamin ya mutu sun mai jana'iza za su kara gaba shi kuma imam ahmad ibnu hanbal a lokacin ya taho garin a inda ya da zango inda daga nan zai shiga garin da haka shi bai riske shi ba bal balaghahu mautuhu bihims a inda suka game da su bukhari din kenan suka bashi labari ai Allah yau malam rasuwa mu yanzu ma daga jana'izar shi mutu shikenan sanata salasa ashara wa mi'atain shekara ta 210 fiya tufiya asad ibn al-furat al-faqih abu abdullah al-maghribi sahibu malik wa sahibu al-masail al-asadiyya allati katabaha an abi an qasim sai kuma asad ibn furat bin sinan a malami daga cikin malaman kasar magrib nan kasar magrib kenan abin nan kairawan ɗaya daga cikin ɗaliban malik mai littafin almasailul asadiyya waɗanda ya kwafe su daga ibn luqasi daga baya ya rubuta littafan mazhabin al-imamu abu hanifa sai ya birkice kuma ba hanafi kawai kiyama malamin hadisi bane wa fiha Khalid ibn Makhlad al-Qatwani baka da aka ci gaba da Imam al-Bukhari rasuwa sai kuma malam Khalid bin Makhlad al-Qatwani ahad al-huffaz bil Kufa ɗaya daga cikin manyan malaman hadisin Kufa rahala wa akhadha an Malik wa tabaqati rahmukallah yayi tafiya har zuwa ƙasar Makka ya koyi hadisi a Malik da tabakan Malik bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah banda abu dauda a cikin ashabul kutubus sita sun yi riwaya daga gare shi shi wannan zahabi ma da yayi magana akan shi yake cewa ko sa hadisan shi da ba dan walau la haibatul jami' sahih da ba kwarjinin littafin bukhari ba yace la'adatuha min manaki da nace mun kare akwai su irin wanda ake ihtimalin su ne saboda ba da aka iya suna da ilimi ana da bukata amma halin da suke bai dace da halin da ya kamata ce suna kan shi shi ma dan shi'a ne kala abu dawuda saduqun shi'iyyun kaji kuma a cikin magana yace walahu afradun yana da afrad ma'ana gara'i katwani da ake ce mishi katwan sunan anguwa ne a cikin garin kufa kasan kasan al-imam ibn adin al sai da ya kawo sunan shi a cikin al-kamil fi du'afa ar-rijal yayi magana akan shi yake cewa ina fata ya zama waɗannan hadisai nashi ba kare dai bane gara'ib ne kawai daga cikin gara'ib ɗinsa waɗanda al-imamu al-imamu zahabi sai da rufa ido kawai yayi magana akan su akwai hadisin man adali waliyan faqad azantuhu yana cikin imamu zahabi a ƙarshen kawai ya ido ce wannan garibi kuma garibi ne yake nufi da'if amma fa ya inganta yes amma a yadda zo a wannan surar da riwaya saboda Muhammad ibn Abdullah ibn Karama shine kadai ya riwaya shi daga gare shi wannan shine malamin Bukhari a wannan riwaya eh, shi ma Bukhari ya karbe shi ne nan bil wasita Khalid ibn Makhlad shine malamin malamin Bukhari akan riwaya bi da zo kai ce wannan yana daga cikin manakirudin sa ina fata mun gane wannan magana ce ta malamai suna yi kawai ba ruwanka zaki bari da musa bari Allah ya tsare mu wa fiha abdullahi ibn daud al-khuraibi shi ma malamin bukhari a wannan shekarar shi ma ya rasu duk da yake shi wannan a ƙashin gaskiya bukhari bai yi riwaya da gare shi kai tsaye a cikin as-sahih ba sai dai bil wasita ta hannun malamai irin su aliyun al-fallas da da da da makamantansu da musaddad eh musaddad da aliyu al fallal abin da ya faru jama'a shi wannan malamin kamar yadda zahabi ya faɗa yake cewa wa kana rajulan asarar riwayati mutum ne mai wahalar sha'ani samun riwaya a goshi tana da wahala ɗalibai suna Allah wadarin shi suna cinye mai albarka saboda kuncin halinsa malami ne amma yana da gona gona wanda yake da noman dabino da sauransu sai zama ta dauke mashi hankali baya koyar da hadisi shi ta zama noma ba aikin malamai bane ji wannan aikin yan duniya ne ana yin noma ne gwargwadon hali da kasuwanci inda mutum malami ne zaunan ne mai karantawa to da noma da kasuwanci da aikin gwamnati duka iya gwargwado aikin shi idan ko ya biye waɗannan ko za su hana shi karantawa to karantawa kuma idan malami bai yi ta ba asara ce gare shi kuma ga al'umma mun san su dewa wasu abokanmu ne wasu malamanmu ne wanda wasu sun yi jami'a islamiyya wasu sun yi digiri a sakkwato wasu mahaddata alkur'ani ne wasu manyan masana fiqhu ne amma suna nan a duniya kawai yan duniya ne suna sun shiga aikin ɗan sanda sun shiga aikin soja sun shiga aikin gwamnati suna aiki a hukumar alhazai suna aiki a ministry of education wasu su manoma ne wasu suna kiwon abin nan kaji da da production na kwai wasu sun kafa gidan fiye wata wasu sun kafa abin nan kwamitin 'yan siyasa duka gasu burjik sai aka yi asarar iliminsu wallahi asarar ce ga al'umma zama wallahi tallahi Allah ya gafata ma mala albani namu ya sha ba mu wannan magana akan magana al jawzi magana al jawzi a cikin sayyidul khatir cewa ko dai malami ya zama daya daga cikin abu uku ko dai ya hakura ya zama yana da ƙana'a, ya hakura talauci da wahala da yunwa ya ta karantawa to zai samu falla daukaka a wurin Allah amma zai shiga cikin kunci a rayuwarsa ko kuma ba zai iya wannan ba to kawai ya hakura gabaki daya da karantawa ya kama duniya yadda kowa ya kama ce ko kuma ya raba lokacin shi wani lokaci ya karanta wani lokaci kuma ya kuma ya nemi abinci wato yana kokarin ya kore kar malami ya zama ya zama ya zama ala akan mutane mutanen nan sawa'un ɗalibansa ne ko sarakuna ne ko 'yan siyasa ne ko shugabanni ne kada malami ya zama ala a kansu don ba zai iya zama malami mutakilli da sa ba ya zama to ko dai malantar da talauci da kana'a irin su Imam Ahmad ibn Hanbal ya hakura da ziyuwa da bala'i ko kuma yana malatai yana kasuwanci irin su Khatib baghdadi irin su Allah ibn Sa'id da makamantansu ko kuma yaban malantar duka kawai eh ka a zo a lalace shine sai mal albani ke tashi yana ganin wannan option din na uku ba mai kyau bane kuma gaskiya ne dole malami ne mu hanyar da zai rayu to shi noma jama'a da kuke gani da kiwo da da sana'a ana yin su ne gwargwadon bukata a ka'idar shari'ar Allah kuma da hadisi suka nuna ayoyin Qur'ani suka nuna manzo Allah yi magana akan cewa da za ku yi ta noma da kiwo ku bar jihadi go wattabatum aznabal baqari wa raditum bizar'i to za ku shiga cikin zil kaskanci kaskancin nan shine lalacewa addini shine kaskancin to jihadin malami kuma shine karantar waye. haka manzo Allah ya ga wani ya siyo fatanya a cikin gidansa ya aje yace duk wanda wannan ta shiga gidan shi to kaskanci ya shiga gidan ba zai ba gidan ba sai ran da ya dauke ta hadisi na cikin bukhari fa jama'a wallahi tallahi ba na cewa addinin ne umma bane musamman idan kai ba malami bane ka cigaba da noman ka dan dole za a samu wanda za su amma malami wanda al'umma ke buƙatar ilimin sa ko to dan yake karantawa ya koma noma ko kiwo ko kasuwanci ba shi sundu ba shi kasuwa mai gatari ya je so raguna a cikin Nijar a buga a jishi yana ina ya tafi Dubai ya ma tafi neman wata kwangila a Abuja yana ina a ce ai ya tafi China saro kyallaye to wannan akwai matsala akwai matsala gaskiya in ya zama aikin da yake kenan kawai dan zai tara dukiya daga baya ya rasa ne ma ya tara da ita Umar dan Abdul Aziz da ya ashi hadifanci shekara biyu kawai yayi amma shekara biyu nan sai da ya dinga kuka yana nadama cewa ya manta gaba daya hadisin shi to wannan malamin sai ya zama kullun yana gona za a je makarantar shi ana neman shi Allah ya gafarta mu duk da haka fa Bukhari ya fita da hadisin shi da da al-arba'a ko sai a je makarantar shi ana ana ana ana neman shi sai a ce matar ta ce ai yana gona da kun tafi gona sai ce alhamdulillah Allah ya kawo mu ma'aikata sai ya ce to a yi aiki in an gama aiki za a yi riwaya sai an gama aiki gaba da ke ce wallahi na gaji jikina ya yi nauyi ko ya ku akwai wani ɗalibi ne naci da ya dinga mun shi ce kai je ka da alkur'ani ya ce an ta ku alaga tumala na iya ƙur'ani. ya mai ja ya ja mai ya ja mai ya ji ya iya yace eh ka iya ƙur'ani gaskiya ne to kai ne rabin ƙur'ani. ya kawo mishi wasu maganganu na irabi a cikin qur'ani ya ji ya iya yace me fatawa umar game da kaza ya dinga tambaye shi fatawoyin sahabbai ya ji ya sani yace gaskiya da zan ba wani riwaya kai da na baka amma kai hakuri a gajiyar nake wallahi wuri ne a gona <laughs> yana cikin sirar alamin nubala kan karanta wannan labarin nashi ka ji labarin shine zahabi da ya gama yace wa kana rajulan asirar asarar riwaya mutum ne mai wahalar a samu karatu a gunsa da haka bukhari da ya buƙaci zuwa ga riwaya gashi ya riski zamanin shi amma bai ba shi hadisi sai ya samu wasu wanda suka dace suka samu ɗaya biyu su ne su musaddad da aliyu al-fallas sai ya riwaya daga gare su to aibin shine tayyuda ya zauna ya karantar ko da da an ci moriya shi fiye da wannan moriya kuma shi ma da ya ci Moriya kansa fiye da haka aibin kenan amma idan ba a riga an buƙatu zuwa ga ilimin ka ba saboda yanayin rayuwa da sauransu ko wasu dalilin mun sha magana kan su a baya ka ga raba ka je kai ta kasuwancin ka da yake gwamnati ka ka tare musulmi wani abu ta nan domin shi ma kuma wani jihadi wanda yana iya dauke maka wasu uzurori kaman qiyamul layl da sauransu an ba da uzuri ga yan kasuwa alimallahu annahu sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah kaga suna ta falala amma dai bata kai falalan malami ba mu fahimci magana akan malami wanda za a ce a gari an san ka iya qira'at ka iya hadisi ka iya fiqh kuma mutanen garin suna da buƙatar wannan ilimin amma kai sai ka fifita buƙatar ka ta neman kuɗi ko buƙatar ka ta kasuwanci sai ka watsi da su ka kama hanya kana yi wannan ba daidai bane malaman salaf suna jin haushin irin haka shi sa har sukan taimaki junansu da irin wannan yanayi na ko dai a dinga ba mutum wani kamar lais bin sa'ad din banda imam malik mutane da dama lais dan sa'ad yanka musu albashi yake ce ku zo na ku karanta kuna wakiltar mu ne tunda mu dukiya ta rinjaye mu duk da haka ba yana yin karantarwa ba wai baya yi sai wai zama dan kasuwa kawai a ce sai dai da safe amma nan kana shiga kasuwar sabon gari nan zaria ko kasuwar singa ko uh, kwari a kano ko monday market a maiduguri za ka tarar da mutane da yawa har ka ji ana ce musu ustaz za ka shiga su ma irin tamu ne ta su wasunsu alaramomi ne wasunsu masana ilimin tajwidi ne wasu mufassirai ne wasunsu masana hadisi ne wasu ƙwararrun malaman nahawu ne amma babu ruwansu me suke kawai suna tafiya da kyallaye da shaddoji da kekunan dinki da da kayan kwali da magani da, da sauransu suna ta kasuwancin su kawai kuma koda a angon su ba su da wani yanayi na koyawa mutane koda dan abin da ya sawaka koda su ɗaya a mako koda su ɗaya a shekara koda su ɗaya a wata kawai sun manta da karatu sai labari yayi labari sai ce maka ai shi ma jami'a islamiyya suke da ran su malam jafa ko yayi karatu a jami'an Nijar ko yayi arabic hausa a BUK tun 1984 haka zaka ji da yawa a bakin su in ya ganka da littafin arabiya ko ya ganka da wata yana da wani yanayi da zai sa hakku ta yi irin haka na san galibin mu da irin wannan experience to shi za har yanzu sai ga malamai sun yi kar har saboda ba kowa ne da yake karatu ya samu falalan malanta din Allah ya tsare mu da haka wannan mutumi a ah, daga ƙarshe ma jama'a kamar shekara goma kafin rayuwarsa kawai sai ya sanar cewa shi ya yi ritaya wani ƙara koyi ya don ma kada wani ya ƙara nema aure shi ya zauna bayi da aiki abin nan in da wannan noma da yake da kiwo da makamantansu Allah ya gafata mai sunan shi Abdullahi bin Dawud al kuraibi al-Hafiz az eh, baya an san komai a gunkowa sai ake ce mashi zahiri sami al wal kibara wa kana min a'badi ahli zamani yana daga cikin wanda suka fi kowa ibada a zamanin shi tufiya bil kufa fi shawwal wa qad nayya fa'ala 90 Allah ya gafarta mai wa fiya Abu Abdurrahman Abdullah ibn Yazid al-Muqri Sheikh Makkah wa qari'uha wa muhaddithuha sai malam Abdullah ibn Yazid malamin alaran nan ya karanta da Qur'ani ya karanta da sunna yayi fatawa shine malamin kasan Makka mai bada fatawa shine qari ne karanta da al ya koyi kira'a ne a gun Nafi'u madin shi ne kuma malamin hadisi yana daga cikin ashabul kutubus sita wato abinna rijalus sita rawa an ibn Aun wal Kibar mata fi ushril mia ya rasu a goma ta goma goma ta dari din wato bayan ya wuce shekara 90 kenan wa aqra al-qur'ana 70 sanata shekara 70 yana koyi da tilawul qur'ani yana hadatar da yara da ustazai da ƴan mata duka yana koya musu tilawa shekara 70 kaga wannan ai sheja sheja kaya wannan ya ba ce shekara 70 kana kasuwanci ko da ku zaka fi kowa kudi a duniya wa fiha amr ibn asim al-kilabi abu usman kenan shi ma daga cikin rijalul eh, sitta rawa an shu'bata an eh, an tabaqat shu'ba wa fiha ubaydillah ibn musa al-anasi wancan da muke ta magana kwana da kwanaki lokaci bayan lokaci wannan babban malami dan shi'a Ubaydullah ibn Musa ibn Abi al-Muqtar al-Anfi al-Kufi al-Hafiz rawa an Hisham ibn Urwa wal Kibar yana da riwaya daga Hisham dan Urwa shi ma da haka yana daga cikin kibaru shuyukh al-Bukhari dan daga Hisham dan Urwa din nan to sai baban Hisham sai Aisha qara al-Qur'ana ala Hamza shi ma yana karantar da Qur'ani yana karantar da fiqh yana karantar da hadisi malami ne ga gargasa wa kana imaman fil hadisi wal fiqh wal Qur'an kama ji mausufan bil ibadati was salah ana siffanta shi da bauta Allah da nagarta malami ne daga cikin rijalul kutubus sitta sai malai yace lakinnahu min ru'usish shi'a amma na daga cikin manyan jagororin yan shi'a a kasar bagada a kasar kufa duk da haka fa wali ne baya dariya baya cutan kowa amma sai bauta da tsakar dare da tilawa da karanta da alkur'ani amma daga cikin bala'in da aka same shi da shi shine ma ka ce sunanka muawiya ko gidan shi ba zai bari ka shiga ba ko kai kanin mata shi ba za ka shiga ba ce wallahi la ad'u rajulan ismuhu muawiya yadkhulu dari dalibai sun zo da yawa za su koyi karatu ya tambaye su kai ya sunanka wane ya sunanka wane ya sunanka muawiya yake ku tashi gaba daya ya ja muku ba wanda zan ba ni muawiya ibn abi um, ah, ibn abi umayya in ba na masa ya kore su gaba kidan su to shine da ake tambayan bukhari game da abu asim bin nabi yace dan ma ku ga irin su ubaidillahi dan musa ba malaman mu yan shi'a ai su abu asim suna da ah, abin nan da sauki Amin ba abu asim ba a ah, wancan dayan humaidi ko sunan shi sunan ya ya ya bace mai ɗaya daga cikin malaman shi shi yace ai dan ma ba ku ga waɗannan ba dan ba ku ga waɗannan ba waɗanda su suna zindimama wasu daga cikin sahabbai zaki suna musu Allah ya isa wa fiya Amr ibn Abi Salima at-Tinnisi al-faqih asluhu dimashqiyun rawa an al-Awza'i wa tabaqati sai kuma malam Abu Habs Amr ibn Abi Salima shi ma malamin su Bukhari ne da su Muslim yana da riwaya a cikin kutubu sita gaba daya asalin shi mutumin dimashq ne amma yazo na kasar tinni rawa an al-auza'i wa tabaqati wa fiha muhammad ibn sabiq al-baghdadi wannan ma malamin su bukhari ne eh, malamin su bukhari da muslim a cikin asabul kutubu sita al-imamu ibn majah ne kawai bai riwaya daga gare shi ba da aka bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasa'i dukkaninsu muhammad ibn sabiq al-baghdadi ana mashi alkunya da abu ja'far ya da riwaya daga Malik ibn Mikhwal da wasu a wakila tufiya fi sanatil atiya wasu cewa 200 ne da 14 ya rasu wallahu a'lam wa fiha Muhammad ibn Ar'ara ibn al-Birindi ash-Shami al-Basri rawa an Shu'ba wa tabaqati wa Ta'ifa tufiya fi Shawwal sai kuma malam Muhammad ibn Ar'ara shi ma malamin su Bukhari ne da Muslim da Imam Abu Dawud suka sun riske shi sun yi gare shi mutumin kasar sham ne amma ya na kasar basara anan suka gamu da imam muslim wa fiha al-haytham ibn jamil abu sa'd al-baghdadi al-hafiz nazilu antaqiya rawa an jarir wa tabaqatihi wa kana min sulaha'i al-muhaddithina wa asbati sai kuma al-haytham ibn jamil al-baghdadi abu sahal kenan wanda yana daga cikin afradu ibnu maja ibnu maja ya kade shi da riwaya daga gare shi a cikin kutubu sita duk da yake bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin al-adabul mufrad al-haytham dan jamila daga cikin malaman hadisi nagartattu kuma amintattu ya zauna kasar antakiya wa fiha yaqub bin muhammad az-zuhri al-faqih al-hafiz shi ma daga cikin mafarid na al-Imam Ibn Majah duk da yake akwai ta magana cewa ana tsammanin Bukhari ya ruwaito hadisi guda ɗaya daga gare shi shawahidu inda ya kawo a cikin kitabu sulh da yake cewa haddathana Yaqub qala haddathana Ibrahim ibn Sa'd to kamar Imam Az-Zahabi yace yana ganin kamar wannan mutumin ne Yaqub dan Muhammad amma abu ne da malamai suka yi istibadin sa duba ga cewa wannan malami ba ba'ifi ne ba ba mutum ne da yake tsika amintacce ba to yana da wahala a ce bukhari kawai ya fita da riwaya sa haka kai tsaye yana da riwaya daga ibrahim ibn sa'adin wa huwa da'ifun yuktabu hadithuhu eh, yace me rauni ne amma ana ana ba rauni na na kore hadisin shi wallahu ta'ala na'am usul fiqhi ne abubakar da wani ne akan daidai wannan ne karfe shida qauluhu mala yace fadin ibnu juwayni imam al-haramaini da yace fa in kana min marasil ghairu sahaba falaysa bi hujja in ya zama mursali ba na sahabbai ba ne to ba hujja ba ne. Ha za bayanu hukm al-ihtijaj bil mursal wannan yana bayani akan hukuncin hujja da mursali zakarar ذكر المصنف حكم مرسل غير sahabi. malamin ya ambaci hukuncin mursali wanda ba na sahabi ba wasa kata an mursalin sahabi yayi shiru game da mursali na sahabbai wadhalika li annahu hujjatun inda jamaahiri ahli ilm saboda shi mursal na sahabbai hujja ne a wurin daukacin malamai wa qala al-hafiz ibn hajar yace huwa alladhi alayhi amalu a'immatil hadith haka malaman hadisi suke aiki da wannan magana wadhalika li anna mursal as-sahabi mausulun musnad wannan ana faɗa ne saboda mursalin sahabbai wato isnadin shi cikakke ne li'anna riwayatahu li'anna riwayatahu galiban an sahabiyyin mithlihi saboda riwayar shi galibi shi mai irsalin daga sahabi ne dan uwansa wal jahalatu bis sahabati la tadur rashin sanin waye sahabu ba matsala bane li'annahum kulluhum udud dan dukkanin su adilai wali hadha يعد ابن الصلاح مرسل الصحابي من الحديث المرسل ذاك ابن الصلاح أسكن مقدمة بلسة فوانا دقتكم مرسل با لأنه في حكم الموصول المسند فقال يتشي لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي بما لسة فاشتكم مرسل با abin nan da ake cewa mursalus sahabi a wurin malaman usulu mislu ma yarwi ibn abbas wa ghayruhu min ahdath as-sahabati an ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar riwayan yara yaran sahabbai irin su ibn abbas irin su abdullahi dan amr dan as irin su darir ibn abdullahi irin su ainihin aisha da makamantansu da suke riwaita daga daga annabi walam yasma'uhu minhu alhalin mun tabbata ba daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة ده رواية دقى صحابين والجهالة بالصحابي غير قابحة رنشن سنة صحابي كما بايا سوكا متنشن حديثا لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم ومرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله آآ آآ ولم يسمعه أو يشاهده sahabi ya bada labarin abinda manzo Allah ya faɗa ko ya aikata amma abinda bai gani ba ko bai ji ba li'annahu lam yadrik zamanahu dan bai riski zamanin faruwa abin ba in ma li sighari sinni saboda yarintarsa aure ta akhuri islami ko dan musuluntarsa a makare au ghiyabi ko kuma sa'ad da abin ya faru shi baya wajen a wani yaki ne wanda shi bai fita yakin ba wa misaluhu ma akhrajahu al-bukhari fi sahihi bi sanadihi an aisha radiyallahu anha qalat tace kana awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ruya as-sadiqa fi tana bada labarin farkon wahayi tace da aka fara manzon Allah shine mafarki na gaskiya fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subuh in yaga mafarki mafarki baya tafiya ta ya ganshi kamar hasken asubai fa hada min marasil sahaba da anna aisha radiyallahu anha lam tudrik hadhihi al-qissa saboda aisha bata riski wannan kissa ba لأنها ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين أنها يفتن إبايا فارا وهي لشكرة هدوكوبيا ومثاله أيضا ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن الزبير أنه خطب فقال لا ابن الزبير يهدب يتشي قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة من زن الله يتشي وان دي سنع الحريني الدنيا وباب الشباب سنع شاء سكن الجنة على هرا الله كتبه فهذا مرسل صحابي لأن عبد الله بن زبير ولد عام الهجرة an haife shi ne shekarar hijira Aisha ma ta girme shi dama kanwa mahaifiyarsa ne ko wa qad zakara al-hafiz annahu tabayyana min ar-riwayatayn allatayn awradahuma al-bukhari ba'da hadha al-mursal anna ibn az-zubair inma hamalahu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallama fi wasitati umara radiyallahu ya bayyana bayan tattara riwayoyin ibn hadarin cewa wannan karatun ibn zubair ya koyi shi ne daga umar wa zakara al-hafiz annahu lam yaqif fi shay'in min turuq min turuq al-muttafiqati anna umara aw an umara annahu rawahu bi lafzi lan kuma ibn hajarin ya ambaci cewa hanyoyin da ya gani daga umar babu lafazin lan bal al-hadith anhu fi jami'i turuqi bi lafzi lam wallahu a'lam wa qala as-suyuti wa fi sayyain min marasil as-sahabati ma la yuhsa a cikin bukhari da muslim akwai marasil na sahabbai ba za su kirgu ba li'anna aksar riwayatihim an sahaba dan mafi yawan riwayarsu daga sahabbai da ƴan uwansu wa kulluhum udul wa riwayatuhum an nadira riwayar sahabbai daga waɗanda ba sahabbai ba kaɗan ce wa idza in ma suka yi riwayan bayyanuha sukan faɗa su ce daga wani bal aktharu ma rawahu sahabatu an tabi'ina laysa ahadithu marfu'a mafi yawan riwayar sahabbai daga tabi'ai ba hadisai ne daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bal isra'iliyatun aw hak aw hikayatun aw mawqufatun wannan magana ce daƙiƙa jiddan take nuna istiqra'i mafi yawan riwayar sahabbai daga ghairihim za ga isra'iliyat ne irin riwayar da suke daga irin suwabu dan munabbi ka abul ahbari da makamantansu ko kuma labarai da hikayoyi da mawqufat abinda su tabi'an suka ji daga wasu sahabbai sauyin waɗannan sahabban وهذا في مراسيل الصحابة في مراسيل الصحابة وأما مرسل غير الصحابي كمرسل التابعي ففيه خلاف مرسل ديك بانا صحابي بانا تابعي تو أكوي ساباني وقد ذكر المصنف أنها ليست هجة مالا يا أم بتشابه هجة بني وذلك للجهل بالساكت في الإسناد saboda rashin sanin waye ya goce a isnadin da ihtimali annahu tabi'iyyun saboda yiwa a ce tabi'i ne thumma yahtamilu annahu da'if sannan kuma yana iya yiwa tabi'in ma mai rauni ne wa bi taqdiri kaunihi thiqa yahtamilu annahu rawa an tabi'in aidan imma amintacce ne ta yushi kuma daga tabi'in wa yahtamilu annahu da'ifun haka kuma shi ma yana iya zama za'ifi. wa hadha qawlu jumhuril muhaddithina wannan ita ce magana mafiya malaman hadisi wa kathiru min ahli al-usul wal fuqaha da kuma yawan malaman fikihu da malaman usul yaqulu al-imam muslim fi muqaddimati ma muslim ya fada cikin muqaddima yake cewa war mursalu min ar-riwayati fi asli qawlina wa qawli ahli al-ilm bil akhbari laysa bi hujja haka muslim ya faɗa cikin muqaddima cewa mursal a wajen mu da wajen malaman hadisi ba hujja bane wa mithlu zalika hukiya hakabnu abdul barri wa ibn salahi wan nawawi wa ghayruhum haka ibn abdul barri namari da ibn salahi da al-imam an-nawawi suka hakaito gaba ɗaya irin wannan magana qala al-hafiz ibn hajar wa inna ma dhukira al-mursal fi qism al-mardudi lil jahli bi halil mahbus saboda ba san waye aka share ba akwai karatu da muke a cikin littafin alfiyatul hadith al imamu al-iraqi ban san ba zan yi lamba kashe din ba mun tattauna sosai game da wannan mas'ala gurgurdan hali akan mas'ala ta mursali sai yan wasu koma su ji a wannan kasusuwa wa zahabal a'immatu thalathatu malikun وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه إلى قبول المرسل إذا كان المرسل إذا كان المرسل ثقة malaman nan guda uku Malik da Abu Hanifa da Ahmad a ɗaya daga cikin riwaya mashhuriya daga gare shi sun tafi zuwa ga karban hadisi mursali idan wanda ya irsalin amintacce ne wala yursilu illa an thiqa wanda kuma baya irsali sai daga amintacce wa hujjatuhum anna tabiiyya thiqata la yastahillu an yaqula qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa idza sami'ahu min thiqa suka ce tabi'i mutumin kirki ba zai saki wa kanshi linzami ya ce annabi ya ce ba in ba ya ji daga amintacce ba gaskiya ne wannan magana amma dai tana da bukatan a fayyace ta din kamar da muka ji a baya wa qala ba'd ahli al-ilmi minhum ash-shafi'i yutaju bi marasil kibar at-tabi'in alladhina aktharu riwayatihim an as-sahaba shi ko shafi'i ya ware yace za dai ayi hujja da marasilu na manyan sahabbai a tabi'ai waɗanda aka san riwayar su daga sahabbai ne galibi كسعيد بن المسيب وأروة بن الزبير وذلك بشرط أن يعبده مرسل آخر لشرط أن أسامون مرسل يابو يبايش أو قول صحابي كما قال وان صحابي أو قياس كون قياسي نعلمنا أصول الفقه أو يفتى بمقتداه أو يفتي بمقتداه أكثر أهل العلم ko a samu galibin malamai suna fatawa da abin da ke cikinsa Waƙar qad mashal musannifu al qawl bil man'i wa lam illa marasila sa'id ibn al malamin nan ya tafi akan hani bai togace ba in banda na Sa'idu ɗan musayyib wa ilal dhalika wa allala dhalika bi annahu futtisha anha fa wujida anna sa'idan asqata sahabi ibn al-juwayni yace an bincika sai aka samu shi sa'idu sahabi kawai yake cirewa shine Abu Huraira wa azaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallama wal galibi an yakuna sahabi huwa sihruhu Abu zawjatihi Abu ta radiyallahu anhu galibi ya zama cewa wanda ya cira shine mahaifin matarsa sirikinsa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda in baka taba jin da wannan magana take ba to kaji inda take sai ka kuma littafin Al-Burhan na usul fiqh da littafin al-Imam Shafi'i ar-Risala dan magana ce shararriya amma ba kowa sai inda take ko alama naqalahu al-musannif wal mufattish laha huwa Shafi'i Shafi'i ne wannan binciken kamar yadda shi malamin ya ambata a cikin al-Burhan littafin sana usul fiqh wa alam anna al-musannif lamma nassa ala anna mursal ghayr sahabi laysa bi hujja fahima minhu anna fahima minhu anna mursal as-sahabi hujja yayin da yace na wanda ba sahabi ba hujja bane sai mu fahimci cewa na sahabi kenan hujja ne كما تقدم ذكر حكم النوعين والله أعلم سيما صلى الله عليه الله كم درسي نقبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم